ta kai tsaye kenan daga jamhuriyar Nijar. Jawabi daga babban kwamandan sojin wato ƙasa ta Nijar bayan hamɓarar da gwamnatin wato babban kwamandan wato rundunar ta Nijar wanda ake kira da General Abdulrahmani ya zama shi ne sabon shugaban ƙasar Nijar na ƙarƙashin mulkin soji. Inda ba manta ba kwana ɗaya kenan da hambarar da gwamnatin Muhammadu Bazoum wanda ya kasance an zaɓe shi a shekarun da suka wuce ba su gaza wato shekaru uku ba. Muhammadu Bazoum ɗin dai an yi kifar da gwamnatin tasa ne ƙarƙashin ku da wasu sojoji suka zagaye fadar gwamnatin kuma aka shirya yi masa wannan juyin mulki. Tunda kuma suka samu nasara a wancan juyin mulki da suka shirya yi wanda za a iya cewa karan farko farko ne yanzu janar ɗin sojin wato mai suna janar Tiyani Abdulrahmani kamar yadda kuke gani shine yake jawabi ga 'yan kasa a matsayinsa na sabon wato shugaban Nijar na mulkin soji a yanzu haka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yan uwa barkanmu da warhaka sannan mu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha ta mai albarka da muke kawo muku labarai da rahotanni da kuma abubuwan da ke wakana a jamhuriyar Nijar. Yau dai an shiga kwana na biyu da kifar da gwamnatin Muhammad Bazum wanda kuma ake shiga wato wani yanayi wanda a jihar wato jihohi da dama guda takwas na faɗin ƙasar ta Nijar ake cikin wato zulumi ta yadda wato gwamnatin ta tsayar da komai bayan da wato sojojin da suka karɓi ƙasar sun tsayar da hatta bankuna ma ba sa aiki yanzu haka ƙasar ta Nijar. Yanzu haka dai shine jawabin farko da Janar Abdulrahmani a matsayinsa na sabon shugaban Nijar din wanda yake karkashin mulkin soji. Sai dai kuma za a iya cewa tuni wasu daga bangarorin duniya da dama na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dan gani da wannan juyin mulki. Duk da yake an samu rabuwar ra'ayi daga 'yan ƙasa wasu na goyon bayan bangaren sojoji a yayin da wasu kuma ke goyon bayan Muhammad Bazoum din cewa suna fatan ko nan gaba zai iya dawowa ya ci gaba da mulkin Nijar. Duk da dai abu ne mai kamar wuya da an hanbarar da gwamnati zai wahala kaga wato farar Gulen ya dawo sai an ɗauki wani dogon lokaci har yanzu dai sojojin ba su faɗar da matsayar su ba dangane da kifar da gwamnatin ta Muhammadu Bazoum da cewa za su wa farar hula a sake wato a sake zabe ba da tabbaci da kuma garantin inda wannan sojoji suka dosa har sai an jira nan da kwana biyu an ga yadda suka fara gudanar da nasu mulkin domin kuwa dama sun tabbatar da shaidu ko kuma cewa ga dalilin da yasa suka juye gwamnatin ta Muhammadu Bazoum ku biyo mu akan sharhi nan gaba kaɗan